ya kamata mu canja guri tunda babu wani ɗan adam da ya zo gurin har yanzu to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Kafin mu fara ga wani sako daga kamfanin Algaita Media. Wannan marubuci wanda ya rubuta wannan littafi mai suna rashin yanci. Ɗaya ne daga cikin ma'aikatan wannan tasha tamu ta Algaita Media. Kamar yadda kuka sani, wannan marubuci ba bako ne a gurinku. Domin kuwa wannan marubuci shine ya rubuta muku littafin a daren amarcina. Sannan kuma wannan marubuci shine ya rubuta littafin taskar arziki. Sannan kuma wannan marubuci da hannunsa aka yi rubutun littafin jinin maciji. Muna neman ƙuri'ar ku dangane da wannan marubuci ku gaya mana ra'ayinku a kan wannan marubuci. A yanzu haka muna da littafinsa a hannunmu mai suna Bardan Sadauki wanda za mu saka muku tsakanin gobe ko zuwa jibi insha Allahu. Muna jira daga gare ku mu ji ra'ayinku dangane da rubutun wannan marubuci. Da haka Malam Adinanu sai ya ce su yi haƙuri su ƙara kwana, tunda yanzu dare ya yi. Haka suka haƙura suka ƙara kwanciya a wannan dokar daji. Cikin dare suna bacci Malam Adinani sai ya ji wani motsi mai ƙarfin gaske. Malam adinani ya kasa kunne ya ji wannan motsi ƙara tinkaro sa yake. Gashi kuma yaran bacci suke yi. Da haka ne sai Malam adinani ya miƙe domin ya ga me yake faruwa. Wata damisa Malam adinani ya hango ta nufo inda suke. Cikin hanzari Malam adinani ya koma cikin bukar da sauri inda ya buɗa musu ƙofa ta bayan wannan buka da suke ciki. Ya tasa yaran suka fita suka gudu. Motsin da suke yi cikin karare da ciyayi ya jawo hankalin damisar ya zuwa gurinsu. Ko damisar ta jiyo, sai ta nufo gurinsu a guje. Yanan haka ne ya sa su Malam Adinana suka rintuma a guje shi da waɗannan yara. Amma ina babu yadda za a yi su iya tsere ma wannan damisa. Amma Salma ce ta faɗi ƙasa ta kurma ihu sakamakon wata ƙaya da ta taka. Ko kafin su ankara sai suka ga wannan damisa ta turmishi Umar Salma. a kan idanuwansu wannan damusa ta nutsa wa umar salma haƙura hakan ba ƙaramin ɗaga musu hankali ba zainaba ce ta ci birki inda take ƙwalla wa ‘yar uwar ta kira da yunƙurin ta je gurinta amma malam adnan ya kama hannunta yana janta ita kowa zainaba sai hangen wannan ‘yar uwa ta ta take yi tana ji tana gani ba ta da yanda za ta yi ta cece ta akan idanuwanta wannan damusa ta hallaka ‘yar uwarta Haka suka ci gaba da gudu suna ta faman gudu a cikin wannan dokar daji. Saboda tsananin gudun da suke yi har sai da limfashin Zainab bai fara sarkewa saboda tsananin haki. A haka suna cikin gudu Malam Adinani ya hangi wata duhuwa inda suka je suka fada a cikin wannan duhuwa domin su ɓuya. Fadawar suke da wuya sai zainab ta faɗi ƙasa. Nan take zainab ta sume saboda tsabar gajiya. Gashi kuma babu ruwa a kusa babu yanda Malam Adinani zai yi. Haka ya cire rigarsa yana ta yi mata fifita. yana kuma jiran hukuncin Ubangiji. Cikin taimakon Ubangiji Zainabu ta farfado, tana farfadowa ta dubi mahaifin nata tare da faɗin. Baba yanzu shi kenan Umma Kulsum ta mutu? Jikin Malam Adinana a sanyaye ya dube ta tare da bata amsa. Ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki. Wani bawan Allah ne ya cece ta, yanzu ya tafi da ita cikin gari zai mata magani. Mu ma yanzu daga nan can za mu je. Cikin hanzari Zainaba ta miƙe tare da far'a inda take cewa da gaske bata mutu ba. Malam Adinanu ya girgiza mata kai alamin A. Eh. Daga nan Zainaba ta zauna cikin nishaɗi. Nan dai haka Malam Adinanu ya lallaɓa ta ya samu har ta yi bacci. Daga nan ne shi kuma Malam Adinanu sai ya miƙe inda ya taimama. Bayan ya taimama ya ci gaba da nafulfuli yana kuma ci gaba da roƙon Ubangiji Allah ya kawo masa ɗauki cikin wannan guri. Har garin Allah ya waye. Kashe gari da safe Malam Adinani ya ɗauki Abulkairi ita kuma Zainaba tana biye da shi suka ci gaba da tafiya. Cikin wani taimako na Ubangiji suna cikin tafiya sai ga su a bakin wani katon titi. Malam Adinani ya matuƙar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo musu ɗauki ya fito da su ya zuwa wannan guri. Gindin wata katuwar bishiya suka samu suka zauna, Malam Adinani yana nazarin menene mafita. Can zuwa wani lokaci Malam Adinani sai ya hangi wani mutum a tsakiyar rana yana ta faman ƙoƙarin kunce tayar motarsa, amma ya kasa. Bayan wannan mutumi ya yi ya kasa kunce tayar motar sai koma gefe, inda ya tsaya ya yi tagumi. Hanyar ba a tsayawa saboda tsabar tsananin haɗarin da yake cikin wannan hanya. Wannan dalili ne sa wannan mutumi idan ya tsaye da mutane ba sa tsayawa. Malam Adinani ne ya gurin tare da yi masa sallama. Bayan sun gaisa Malam Adinani ya ce masa, Idan ba za ka damu ba da alabari na taimaka maka, domin na ga tun ɗazu kake a nan gurin al'amarin ya gagara. Me ya sami motar taka? Cikin ɓacin rai da alamun damuwa wannan mutumi ya ce masa, Wallahi kyayar motar ce ta samu faci, ni kuma gashi ban taɓa gyarawa ba. Malam Adinani ya ce masa kawo kayan gyaran mu gani. Wani abin mamaki cikin ƙanƙanin lokaci Malam Adinanu ya kunce wannan taya, inda wannan mutumi ya miko masa safaya taya. ya cire ya sa masa safaya tayar ya ɗaure masa ita tamau. Cikin sauri Malam Adnan ya miƙa wannan matashi kayan gyaran sa. Matashin ya karɓa yana ta godiya ya ce masa ka damu kai dai yaro ka yi tafiyarka. Matashin nan ya buɗe walet ɗinsa ya ɗauko kuɗi masu tarin yawa ya miƙa Malam Adnan. Amma Malam Adnan ya ƙi karɓa. Tambayarsa matashin ya yi me yasa ba za ka karɓa ba? Ko sun yi maka kaɗan ne? Wannan matashi ya ƙara ƙaro wannan kuɗi inda ya ƙara miƙa wa Malam Adinani, amma Malam Adinani ya ƙi karɓar wannan kuɗi. Matashin ya kalle shi cikin mamaki tare da tambayarsa, Baba ba fa biyan ka nai ba, ni ma ina so na faranta maka ne kamar yadda ka faranta min. Malam Adinani ya amsa masa da cewa na sani yaro, amma ni yanzu ko ka bani wannan kuɗi babu abin da zan yi da su. domin kuwa ni yanzu abin da yake damuna waɗannan kuɗi ba za su iya yaye min damuwar da take damuna ba. Malam adinani bai gama yin magana ba sai suka jiyo ihun ba. cikin hanzari suka ruga da gudu ya zuwa gurin da take. Suka tallafo ta, Malam Adinani yana tambayar ta me yake damunta. Ita dai Zainaba ciki kawai take nunawa, alamun shine yake yi mata ciwo. Nan da nan wannan matashi ya rungumi Zainaba sai cikin motarsa, inda ya ce wa Malam Adina ne shiga wannan mota. Tambayarsa Malam Adina ne ya riƙa yi ina kuma za mu je yaro? Matashin nan ya amsa Malam Adinanu da cewa asibiti za mu je cikin Nijar. Ba tare da wani bata lokaci ba ba su zame ko ina ba sai cikin ƙasar Nijar. Nan da nan wannan matashi ya kai ta wani asibiti na kuɗi, inda aka je nan da nan likita ya shawo kan matsalar. Tabbatar masa aka yi cewa Ita dai wannan yarinya ta samu karancin abinci mai kyau ne da kuma ruwan sha. Wannan shine dalilin da yasa cikin teke mata ciwo. Bayan an sallame su ne Malam Adinanu ya yi godiya tare da tambayar wannan matashi ya ce masa, Wai kai ya sunanka ne? Wannan matashi amsa masa da cewa ni sunana Hisham, kai kuma fa ya sunanka? sannan kuma a ina gidanka yake domin ina so na je na mayar da kai malam adananu sai fara zubar da kwalla ganin haka abin ya tada wa shem hankali sannan shem ya ce masa samu guri mu zauna ina so zan yi maka wasu tambayoyi bayan sun samu guri sun zauna shem ya tambayi malam adananu kamar yadda ya bukata malam adananu ya kwashe dukkanin labaransa ya gaya wa shem hakika shem ya yi matukar razana da jin wannan labari abin ya yi matuƙar bashi tsoro sosai. Isham ya ce zan taimaka maka amma in za ka iya yarda ka bi ni ya zuwa garinmu domin ta haka ne kaɗai za ka iya tsira da rayuwarka. Malam Adana ne amsa masa kan cewa babu damuwa. Insha Allahu hakan ba komai ba ne. Malam Adana ne ya matuƙar godiya sosai ga Sham. Daga bisani ya tambaye Sham, wani gari kake yaro? Hisham ya bayyana masa cewa ni a garin Kano nake. Malam Aduna ne jinjina kai tare da faɗin babu matsala. Allah ya kai mu lafiya. Nan da nan suka ɗunguma suka shiga mota ba su zame ko ina ba sai Kano ta dabo tumbin giwa ko da me ka zo an fika. Kai tsaye Sham yana zuwa Yehon aka buɗe masa ƙofa. Mai gadi ya buɗe masa ƙofa inda ya saka kan motarsa ya zuwa cikin gida. Suka fito ana ta yi musu sannu da zuwa. ba don malam adinani yana da dakiya da rashin tsoro ba da malam adinani sai ce wannan gida gidan yan yankan kai ne domin shi a rayuwarsa bai taɓa shiga gida irin wannan ba guri suka samu suka zauna a falo inda aka kawo musu abinci suka ci aka kawo musu kuma kayan sha suka sha bayan wani ɗan lokaci alhaji kabir ne ya shigo tare da yin sallama inda ya kalli isham a ɗan gidan dadi har ka dawo isham ya amsa masa da cewa har na dawo dadi sannu da zuwa in ji mahaifin nasa suka amsa suka gaisa cikin fara'a. Alhaji Kabir ya dubi Malam Adnan haka kawai ya ji ƙirjinsa yana bugawa sai ya ce mai Isham, wannan fa baƙinmu ne? Isham ya amsa masa da cewa eh baƙinmu ne, amma kafin nan ina buƙatar a ba su masauki tukunna, akwai maganar da zami da kai dadi. Aka kowa aka yi aka kai su masauki shi da Zainaba ga kuma ƙaramin yaro abel Kairi wanda tunda suka zo yake ta famar bacci bai farka ba. Bayan an ci abinci ne Malam Adinani ya kwashe dukkanin labarinsa ya gaya musu. Wannan labari nasa ya matuƙar razanar da su. Dukkaninsu sai da jikinsu ya sanyi da jin wannan labari nasa mai cike da abin mamaki da abin al'ajabi. Salama suka je an shigo falo, da yara suka miƙe suna ta murna suna tsalle suna faɗin ga goggo ga goggo. Shigowar take da wuya ta ci gaba da magana tana faɗin, a'a, yau kuma baƙi kuka yi kenan a gida inda suka amsa mata da cewa eh, wallahi baƙi muka yi. Gwaggo tana ɗago fuska suka yi arba da Malam Adinani, Kura masa idanu ta yi sosai tana kallonsa. Shi ma Malam Adinani yana kallonta, jiya yi ƙirjinsa yana bugawa. Can can dai suka ci gaba da kallon junansu sai ta yi magana, inda take cewa, wai kai ne kuwa Malam, ba mafarki nake yi ba, Malam Adnan ya amsa mata cewa ni ne Hauwa. Nan fa kallo ya koma kan sa Hauwa, inda dukkaninsu da ita da Malam Adnanu suka fashe da kuka. Malam Adnani ne ci gaba da magana yana cewa, Ikon Allah, ikon gaske, dama Hauwa kina nan a raye baki mutu ba? Ashe da rabon za mu sake ganawa a duniya. Ji Malam Adnanu ya faɗa wa Hauwa haka. Alhaji Kabir ne rarrashe su tare da faɗin su yi haƙuri su warware musu zane da abawa, su gaya musu abin da yake faruwa. Nan dai Hauwa ta shiru sannan ta ci gaba da bayani ta kalli Alhaji Kabiru tare da gaya masa, wannan da kake gani shine mahaifinka. Nan dai Hauwa ta kwashe dukkanin labarin abin da ya faru tsakaninsu da Malam Adinani inda ta ba su labarin duk yadda rayuwar ta kasance. Daga nan ne su kuma suka shiga ba junansu labarin abin da ya faru bayan rabuwa kowa yana ta ba kowa labarin abin da ya faru da shi malam adinanu ya shiga mamaki tare da kallon yaran da suke cikin gidan inda malam adinanu ya ci gaba da magana tare da faɗin yanzu duk waɗannan jikoki na ne gwaggo ta amsa masa da cewa kwarai kuwa ana cikin wannan fira ne sai abul kairi ya farka daga bacci zainaba ce ta je ta ɗauko shi tana kawo shi hajiya hindu ce ta karɓe shi tana karɓar shi sai ji aka yi hajiya hindu ta saki salati tana faɗin Allah ƙadiran alaman ya sha'u. Wannan ai kalifa ne, nan da nan dukkaninsu suka miƙe suka yi ca zuwa gurin da hajiya Hindu take. Isham ne ya fara leƙawa tare da faɗin ƙwarai kuwa ga shaidar ƙonar ma da ya yi tun yana jariri. ce muku wannan labari dai, wannan famili sun fahimci junansu sosai, sannan kuma daga bisani Isham sun daidaita da budurwarsa mai suna Afnan. An yi biki sosai matuƙar biki mai tsananin tarihi. an yi biki na nuna isa bayan an yi wannan biki ne waɗannan famili suka tafi suka je suka yi umara suka yi addu'o'i na nuna godiya ga mahalicci bayan kuma an dawo alhaji kabiru ya ba wa iyayensa gida mai matuƙar kyau inda suka tare a ciki alhamdulillahi duka duka a nan wannan labari ya kawo ƙarshe kamar yadda muka yi muku alkawari cewa wannan labari ba zai wuce tsawon kwana goma ba yau kuma allah ya ba mu ikon kammala wannan labari Muna yi muku albishir da cewa za mu saka muku wani sabon littafi. Haka shi ma wannan littafi za mu ci gaba da haɗa muku shi da wancan littafi da muke karanto muku, mai suna son zuciya ɓacinta. Kafin Allah ya sa mu ga ƙarshen wancan littafi, wannan littafi dai mai suna bardan sadauki zai zo muku ne bisa ƙuri'arku. Muna jiran ra'ayinku kamar yadda kuka ji abin da muka faɗa a baya. ki hakuri ki bayyana kanki na nagadi ce baiwar Allah ban san ina kika je ba ciwo na so